ya katse ta ta hanyar tambaya Allah ya baka nasara ina ganin kar a yi saurin saka hannu a takardar ya kamata ka yi tunani kafin a yi mana na riga na amsa takarda an kawo lokacin da na sanar da su sa hannu ya rage idan na yi magana ba na sauyawa to amma ai miƙewa ya yana barin wajen ba tare da ya kara saurarar ta ba yana sane ya yi mata hakan don ta ji halin ko in kula da take mishi idan akwai daɗi haka mana ta bar bangaren jiki a mace amma ba ta saka a ranta za ta koma mishi hakan ya faru kuwa da yamma ta yi shiri ta koma sai dai ya fita hakan ya sa ta nufi ɗakin da ta mayar nata a bangaren sai da ta ji shigowar shi bayan fadawa sun bar falon ta fito karo suka yi a hanya ta fito shi kuma yana nufan nashi ɗakin cak ya tsaya yana kallon ta sam ita ba ta kwalliya kamar kishiyarta amma koyaushe kyawunta ya sha bamban gimbiya ya kira ta tare da riko yatsun hannunta da take wasa da su ɗagowa ta yi ba ta yi magana ba bai sake mata hannu ba haka ya yi hanyar ɗakin shi babu musu ta bi shi sai da suka shiga ya saki hannun tare da fara warware rawanin shi cikin sanyin jiki amina ta nufe shi tare da ɗaga hannunta ta kama rawanin tana taimakon shi wajen warware rawanin kafin ta saka hannunta kan alkebbar jikin shi tana cirewa yarima ya fahimci rawar jikinta lallai akwai zance a tare da ita ajiyewa ta yi gefe tana kokarin cire babbar rigar ta kama ta kama mishi sannu ya ce mata ai mana ta sun koyar da kanta in kawai ya iya faɗa ta zauna akan kujera akwai tsananin shakku a tare da ita ta san sarki kaifi ɗaya ne ba lallai ya saurare ta ba ko ta yi nasarar canza ra'ayin shi hmm. ta kuma maimaitawa cikin salo ya sarki amin ya kuma kallanta yanzu ya kara tabbatar da magana a bakinta ta dan dago danganin ko da wani abin da yake yi ta kalle shi lokacin da yake zama kayan cikin ɗakin na matasan zamani ne wuyansa ya dan kama ta kalle shi lokacin da yake zame kayan jikin shi ɗinkin matasan zamani ne wuyan ya dan kama shi ga wasu maɓallai da aka jera ko da bukatar ruwa ta tambaya ganin ita yake kallo a'a bana bukatar komai ya faɗa yana ɗan sakin fuskar shi tare da daurewa cikin wani salon izza Ai mana ta ɗan kara shan jinin jikinta a wannan zama dai sam ta kasa kara tunkarar sarki da maganar da ke zuciyarta na san dakatar da shi akan nadin washe gari mana ta zo gaishe da shi yana kishin gide ya tashi zaune a yanzu ya dan damu da yanayin da take ciki na damuwar da ke bayyane a fuskarta hakan yasa ya ce ko da bukatar wani abu hmm, ta ce kasa-kasa tare da matsawa kusa da shi ta ɗan sunkuya Allah ya baka nasara shiru yayi yana kallon ta gimbiya tana da abin cewa ga sultan dan kwarin gwiwa ya shige ta kanin yana son jin abin da ke tafa da ita a gafarce ni sultan ina jinki ko sultan bai yi tunanin akwai wata manufa a cikin naɗin nan ba baka tunanin hakan zai janyo kaskanci ga masarautar ka ne kenan ba za ki bar zancen nan ba afuwarka nake nema ba zan lamunci ganin wani abu makamancin haka ba su waye suka kawo maka shawarar naɗin yarima ya jim sai lokacin waziri ya faɗo mishi ai mana ta ci gaba Allah ya ja zamanin sarki amin ban yi tunanin mantuwa za ta same ka ba mantuwa ya faɗa ai mana ta ce ka manta sarautar da take son ka manta masarautar da kake son ɗaukakawa ita ce masarauta da ɗan sarkin masarautar ya fito yana son mulkin masarautarka miƙewa ya cikin sauri sosai maganganunta suka shige shi tabbas ya san dole akwai abin da suke shiryawa don ganin ya kaskanta a yanzu ya tabbatar akwai gaskiya sosai a tare da aimana ita ma miƙewa ta tana mai sunkuyar da kanta yarima ya fara kai kawo dole ba zai yarda ya karɓi batunta ba sai ya dugunzuma zuciyarta hakan yasa ya ce ai mana idan mu ai mana idan muna suna wasu abubuwan ba za mu taɓa zama a nahiyoyinmu ba ba za mu taɓa zama lafiya a nahiyoyinmu ba wani faɗuwar gaba ta ji kenan wannan lokacin ma bai saurare ta ba kenan ba zai janye maganar naɗin ba bin shi ta yi ba tare da bin shi ta baya tare da riƙo hannun shi dama haka ne duk wanda yake da tsarkakakkiyar zuciya yakan mai sharri da alkhairi ne amma ina so ka sani ba kowane mai aikata sharri bane yake aikata alkhairi a saukake zai yiwu na yi kuskuren fahimta ne amma ka gafarce ni na yi hakan ne don gujewa kalubalen mulkinka sultan amin ya fara murza hannuwan aimana a cikin nashi ya riƙe hannunta duka biyun suna fuskantar juna wani yanayin farin ciki yana shigar shi samun mata da za ta ɗora shi akan hanya ya aminta da kalamanta sosai ya kara taiko ɗaya wajen wajen kara kusantar ta mana ta daga kanta kaɗan don kallon fuskarsa kasancewar ya fi ta tsaye hannu ya sa ya dafa kafaɗinta shikenan komai ya wuce na janye maganar na na kuma bai ita ba ai mana ta faɗa jikinsa tana mai jin daɗi yayi ta kashe jikin shi so ta faɗa jikin shi sosai hannuwanta ta rataya a bayan shi tana shafa bayan Na gode. na gode ɗagowa ya yi tare da ɗaga fuskarta yana kallo Kan shi ya aza a saman goshinta ya sumbaci goshin wanda har sai da sauti ya fita mana ta yi sauri ta ja jikinta tare da aza hannunta a kan goshin sultan amin ya juya yana baranta kallo ta bi shi da shi har lokacin ba ta sauke hannunta a kan goshin ba washe gari sultan amin ya shaida dakatar da naɗin tare da fidda takardun daga fadar shi yana zaune aida ta turo kofa Allah ya taimake ka me dalilin ka na me dalilin ka na fasa din bayan duk mun yi shirin shagali a gidan nan dalilin kike son sani ya tambaye ta cikin izza shiru tai sultan amin ya meke tsaye yana yin hanyar ciki wannan bai shafi cikin gida ba iya fada ne ki tsaya a matsayinki wannan ba huruminki bane ba karamin haushi ta ji ba saboda an turo ta ne don lallashin shi da kuma son sanin dalilin shi kwata-kwata aimana ta fidda kanta da harkokinta daga aida duk inda ta san za su haɗu ba ta bi ya zuwa yanzu mutanen gidan sun fara fahimtar fifita aimana da sarki aimin yake yi amma ita kanta aimana ba ta fahimci hakan ba jakadiya ce ta bayyanar da fificin ganin komai zai yi sai ya ce a kira gimbiya aimana yanga aisha ce take gefen aimana da zancen bangaren aida a bakinta amma bata san ta ina za ta fara ba gimbiya ta kira aimana bata ansa ba saboda lemun da ta saka a nakinta ni ko ina son sanar da ke wani abu amma ina tsoro aimana ta gyara zama me abin aisha farida ta shigo tana zubewa a gaban taron ke dade an shine nake son sanar da ita In ji aisha da ke kallon farida wai ba za ku faɗa min ba dan taso ta ji ku yanga aisha ta ce dama akan juna biyu da ke jikin gimbiya Aida ne zabura ta yi tana faɗin juna biyu ta faɗa tana kallon Farida Farida ta ce tabbas tana ɗauke da juna biyu na kuma yaushe kika san haka Farida na kwana biyu na kwana biyu da ji amma ina tso zaro ido ta yi ta kalle ta kin kwana biyu amma baki sanar da ni ba ta yi maganar tana mikewa tsaye lallai dole sai na hukunta ki Farida dan Allah ki wallahi sai kin karɓi hukuncinki akan ɓoye wani abu da kika yi ba tare da sanar da ni ba me amfanin ki Farida ta hau ba ta hakuri ai mana ta nuna mata kofa maza ki bar min daki kar ki yarda ido na ya kara ganin fuskar ki kar na kara ganin ki anan har sai lokacin da na bukata idan na kuma ganin ki tabbas sai na azabtar da ki wani tashin hankali Farida ta shiga dan Allah ki gafarce ni ki yafe ni wallahi ban yi hakan da wata manufa ba kuma tsawa ta daka mata wanda ta wanda ba Farida ba hatta ku yanga Aisha sai da ta miƙe ta bar wajen faɗawa ta yi kan kujera tare da furta kenan, komai ya faru burinsu zai cika sultan zai samu magaji daga bangaren aida ta sa hannu ta dafa kanta tabbas ta tabbatar sultan yana cikin farin ciki na samun magaji burin shi zai kare cika na samun tabbatar mulki a gidan shi ta san yaron da zai haifa zai zama shine magajin gidan a fili ta ce me riba ta faki da wata riba tun da har kika gasa farfado da martabar sarautar mahaifinki abinda zuciyarta ta ba ta amsa kenan mikewa ta yi ta fito da kanta ta san ba ta cikin nutsuwarta dole ne ta yi zama da yarima ta kara tabbatar mishi tana san lallai ya mayar musu da takobinsu babu amfanin boyewa da jin jiki da take yi tun da dama tun asali ya san da kudurinta a tare da ita a kofar bangaren shi ta tsaya tana niyyar shiga ai da ta fito ai mana ta bata ta bi ta da kallo sama da ƙasa ta tsayar da idanuwanta akan cikin aida ai da ta ja baya a'a wallahi duk abin da zaki ban da magajin sultan Idanuwan ki su kauce daga abin faharin sultan dan idan ya fahimci wani abu daga bangaren ki na akasin farin ciki dole ki amshi fushi daga gare shi ban yi tunanin akwai wani magaji daga wani wajen ba bayan daga bangaren gimbiyar da ta fito daga masarautar biliyam tana gama maganar ta raba ta ta shige ciki tana huce Yarima Amin yana kan karagar shi da ke fuskantar kofa ya kora ido akan Aimana da ke shigowa. Daga tsaye ta fara faɗa barka da hutawa. Me ke tafi da ke a cikin yanayin da ban saba ganin ki ba? da tsayuwar da ta yi ta hanyar sakin murmushi tare da basarwa domin ba ta son ya san me ya faru tsakaninta da Aida. Haka kuma tun shigowarta shakku ya shige ta tare da tsoron fuskantar Sarki Amin da maganar takobin da ta yi niyyar imishi, Ta zauna a gefen shi tare da bashi amsar tambayar da ya yi mata na dalilin damuwar fuskarta na samu bacin zuciya ne daga farida um, yau me ya shiga tsakaninki da kuyangarki da kika fifita ta fiye da sauran hadimanki Allah ya huci zuciyar sultan kuskure aka samu amma hakan ba zai sake faruwa ba a tunanina na hukunta ta daidai da laifinta ta bashi amsa a cikin salon kissa sultan ya yi murmushi ba tare da ya kara magana ba ai mana ta sunkuya tare da sakin murmushi mai sauti wanda har sai da sarki Amin ya dago ya kuma kallanta cikin salo take son daga baki ta yi magana amma farin cikin da ta saka a fuskarta yana neman hana ta faɗar maganar bakinta ta kuma murmusawa tare da faɗin Allah ya taimake ka ina jin kamar babu kalaman da zan yi amfani da su wajen shigar da taya murnar samun magaji da ake shirin yi a gidan nan shiru na wani lokaci sarki Amin ya fara kafin ya fara nazarinta ta ɗago a karo na biyu tare da faɗin na yi tattaki ne don taya murnar samun magaji ina taya ka murna bai yi magana ba amma ya ji daɗin hakan daga ɓangarenta wata zuciyar tana mai raya mishi ina ma wannan juna biyu da ke tare da aida akan aimana ne ganin bai yi magana bai sa ta yin shiru sarki amin ya kuma tambayar ta ko da wata bukata ne jimtai ba tare da ta ce komai ba sai kuma ta tuna da son zuwa gidansu da take sanyi ta ce ina mai neman umarnin zuwa Darul Biliyam don ganawa da ahalina na kuma gaishe da mai martaba. Ya daɗe bai motsa ba tabbas ta yi juriya na daɗewar da ta yi ba tare da ta je masarautarsu ba. Ya san lallai tana da buƙatar ganawa da su. Yaushe kike son tafiyar ne? Ai mana ta ƙara muskutawa cikin girmamawa cikin girmama tambayar ta ce da izinin ka komai zai gudana. Ita har kullum tana nuna daraja ga sarki tana ba shi muhimmanci da girmamawa a wajen kalamai tana amfani da salon maganar da san aida da san aida ba ta da haka na baki zabi ta dago ina son tafiyar gobe shiru yayi kafin ya ce zan sa a shirya tafiyar ku ke da mutanen ki. Allah ya dawo da ku lafiya amin na gode. fitar aimana daga turakar sarki amin ta yi ɓangaranta tare da zama tana tunanin me abin yi domin bayyana murnar ta na samun cikin aida wasu akwatunan ajiya ajiyar da ta fara jawowa ya zama dole ta kara rikita mutanen gidan wasu kaya ta kuma fitowa na sarauta awarwaron zinari da sarkar su abin kafa da kuma ɗankunan su ta miƙe ta jawo wani akwati ta fito da wani munduwar zinari ta ɗauko wani tsadaddan farin yadin karin miski ta ɗaga karin miskin tana murmushi sanin darajar shi a masarauta yana da daraja sosai domin kuwa sai sarakuna ne suke amfani da shi a da tunda Aida ta bar Aimana bata kwantar da hankalinta ba ta san tabbas a maganar Aimana akwai abin dubawa ta miƙe ta nufi wajen goggo matar baba ma maga baba maga yake ta sanar da ita furucin Aimana na cewa ita ce kawai za ta haifi magaji ga sultan gimbiya mai gado kuwa ta kai makura wajen rikicewa da jin Aida na ɗauke da ciki domin duk duniya ba ta da burin da ya wuce ɗanta Yarima Saifu ya hau ƙaraga nan take ta raya wa zuciyarta ta bar Amin ya hau ƙarga to fa ta yi ƙudurin ba za ta taɓa barin ɗan shi ya gaje shi ba sai da Aimana ta bari yamma ta yi ta aika ake kira mata jakadiya babu jimawa ta zube a gabanta Allah ya taimaki uwar ɗaki na Aimana ta gyara zama tare da yin shiru jakadiya ta numfasa ta kuma faɗan na samu umarnin bata ida ba ai mana ta nuna mata akwatin da ta jere kayan da za a kai wa Aida tace wannan takuici ne zuwa ga Gimbiya Aida kyauta ce daga gare ni ina ta murnar samun magajin sultan Jakadiya ta ajiye idanuwanta kan akwatin da shi kanshi adan zinari yi mishi ta jinjina tare da miƙewa ta ɗauki akwatin Allah ya ja zamanin fara mai farar aniya mai kyauta ta kara zama daren uwar gidan sultan 'yar masarautar Biliyam abin koyin mutanen gida Ai mana, tun nan ta fahimci zancen jakadiya dama ta san dole za ta fitar da zancen kyautar zuwa ga mutanen gidan jakadiya ta miƙe ta fice ai mana ta fito tana kiran aisha domin ta shirya mata kayan tafiyar da za ta yi gobe fitar jakadiya ta nufi sashin aida ta isar da sakon mana, aida ta kara shiga wani tashin hankali da wannan kyauta a yanzu ta kasa fahimtar inda ai mana ta nufa ta kyaututtukan nan amma kuma ya zama dole ta karɓa jakadiya kuma tana barin ɓangaren aida cikin gida ta nufa ta sanar da kyautar da aimana ta kuma yi waziri ya kalli inna da gugu da suke magana har lokacin bai saka musu baki ba gugu ta kalli inna aida ta ce lalle akwai abin dubawa ga lamarin aimana wannan fa daidai yake da an martabar gida gaba daya idan kika lura abubuwan da take yi yana saka san santa a zuciyar mutanen gidan gidan nan cewar gugu da ke gyara zama tabbas yarinyar ta daga darajar ta ga tsohon sarki da kuma shi kanshi sultan amin kallanta gugu ta ita ce yarinyar ta nuna wa mutanen gidan nan tabbas ita ce uwar gidan sultan ta anshi martabar gidan sannan kuma ta nuna cewar ta san mai ake kira da mulki inna ta ce babban bakin ciki na ta nuna wa mutanen gidan nan tabbas mijinata ne ita take mallakinsa Waziri ya ce tana gab da fara gudanar da abin da ba zan lamunta ba. Dole na sa kafar kwado ɗaya da ita. Dole na sa kafar wando ɗaya da ita. Gimbiya Ummi ce zaune gefen tsohon sarki. Tattaunawa suke akan lamarin mai martaba ya ce tabbas Sultan Amin ya yi dacen uwar gida da ta san kanta, ta kuma san asalin mulki da abin da kishi ya kunsa. Ta nuna cewar Sultan nata ne murmushi Ummi ta ita ce. kar ka manta Aimana ta fito daga gidan da mulki yake da daraja da ɗaukaka ta fito daga masarautar da da ta girme duk masarautar nahiyar nan bayan sultan ya dawo daga sallah ne jakadiya tana ganin shigar shi ta dan jinkirta wannan lokacin tana son sanar da shi abin da Aimana ta yi na alkhairi zuwa ga Aida a bisa mamakinta tana shiga ta samu Aimana zaune a gefen shi Aimana kuwa ta je ne don shirin tafiyarta zubewa ta yi a gabansu tare da gaisuwa cikin kalaman kirari da kambabawa sarki amin ko motsa bai yi ba balle amsa ai mana ko murmushi kawai ta yi cikin isa ta ce na jira ki na ji shiru ai mun afuwa ki ya isa kamar yadda kika bukata magajin sultan da mahaifiyar shi suna godiya lallai sun jinjina girman irin na girma irin naki sultan amin ya dago ya kalle su da alamar tambaya a tare da shi Ai mana ta dan saci kallon shi ta kau da kai jakadiya ta dago ta kalle shi ta gane yana da tambaya hakan yasa ta ce ta girman kujerar ka sakon godiya ne daga Gimbiya Aida akan sakon da na isar na tukwicin magajin sultan da take hanyar kawo mana ido ya saka mata bai yi magana ba amma duk da haka jakadiya ta fahimci karin bayanin da yake bukata hakan yasa ta ce sakon ya fito daga hannun Gimbiya uwar gidan takawa kallon shi mai da akan Aimana jakadiya ta miƙe ta bar kallon shi ya maida akan Aimana jakadiya ta miƙe na bar ku lafiya jakadiya Aimana ta kira ta ki nemi Aisha na ba da sako ta baki jakadiya ta fice tana godiya tana fita sarki Aminu ya miƙe tsaye ya fara kai kawo yana sakin murmushi kina gudanar da tafiyar daidai a matsayin kina Aimana girman ka ne Allah ya taimake ka dole ne farin ciki ga duk maso magoya bayanka Allah ya sauke ta lafiya bai amsa ba ya juyo a wannan lokacin alkhairinta yana ƙara saka soyayyarta a zuciyar shi komawa yayi ya zauna Aimana ta fahimci farin ciki a bangaren zuciyar shi bayan komawa ɗakin ta kuyanga Aisha da wata babbar kuyanga tsohuwa tana da shekaru suka shigo tare da gaishe ta Aimana ta amsa tana tambayar baba me yasa baki aiko ba baba me yasa baki aiko ba kika taso da kanki ranke dade na zo baki hakuri ne akan abin da Farida ta yi mu masu tuba ne ai mata afuwa shiru Aimana ta yi wannan shine zuwa na uku da aka zo ba da hakuri ta kalle su kuje na yafe mata godiya suka yi suka fice ta sani sarai Farida kuyangar kirki ce a gare ta amma duk da haka ba za ta tafi da ita Darul Biliyan ba za ta bar ta ne domin kular mata da abin da ke gudana a gidan har ta dawo washe gari da safe ta shirya don shiga cikin gida ta yi wa gimbiya ummi bankwana gimbiya ummi ta amshe ta da maraba ta kuma yi mata addu'a kasancewar bata san yarinyar ta yi nesa da sultana hakan yasa ta ce tsawon wani lokaci zaki dauka a can ai mana ta dan sunkuya Allah ya baki nasara ba mu yi magana da sultan akan hakan ba jinjina kai tai tare da mikewa ta shiga ciki ba jimawa ta fito ka sako zuwa ga gimbiya ina gaishe ta wato mahaifiyar aimana godiya ta yi tare da faɗin zan toro a kwasa yanzu zan shiga in yi wa mama sallama ne ta miƙe ta yi hanyar gidan baba galadima kasancewar ɓangaren Baba Galadima yana kallon bangaren waziri, hakan yasa mana yin kurus yasa ta yin kitsbus da waziri. ta yi saurin kallon shi a zuciyarta da dariyar mugunta ko ba komai dai yanzu ta fara kawar da shi daga jikin Sultan Amin ganin da yasa waziri dan razana a wannan lokacin akwai shakunta a tare da shi ya gama fahimtar duk abin da zai faru a fada idan har sultan yayi gardama tofa hakan daga Aimana ne idan zancen ya je wajenta ga kuma yanda karfi da yaji take mallakar zuciyar mutanen gida, ganin sun zo gab da juya ganin sun zo gab da juna Aimana ta dan tsaya tare da sunkuyawa barka da safiya sai hawaye ya kalle ta da harara sai dai bata san yayi hakan ba kamar ba zai amsa ba sai kuma ya ga wannan ita ce damar da yake da ita hakan ya sa ya ce bana nisar da ke illar ketare ki ba duk dadewar duk daɗewa mallakar mulkinmu abin wahala ne sai dai ina sanar da ke idan ka je gari ka samu mutanen garin da jela to ka samu tsumma kai ma ka ɗaura a kogonka. to fa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu a kashi na gaba don jin yadda za ta